وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريك الله دي ترى ذوات رمضان شكرا تدبو لها دريه حدود أربعين دقو قوم قوتي أبريل شكرا تدبو لها عشرين دقيو جيها موسوم كرة سورة الجاثية wadda kuma ana kiranta suratul atiqa ana kiranta suratul shari'a ana kiranta suratul dahari saboda duk waɗannan kalmomin sun zo a cikin surar Allah tabaraka ta'ala ya buɗe ta da hamin kamar da ya buɗe sauran surori ire na sama da ita da ta ƙasa da ita sunanta suratul jafiya saboda can cikinta za mu ji Allah ya ce wa tara kulla ummatin jafiya surar gurfani tana maganar ranar da kowa zai gurfani ranar alkiyama saboda firgici da tashin hankali mun karanta ayoyi da na farko waɗanda Allah ya rufe kowace inna fi samatul ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum ma ba'da min dabbatin ayatun sannan ya ce wa tasrifin riyahi ayatun ya abubuwa da yawa واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فهي به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ذاك يا مقرح الآيات الكونية الآيات المتلوة الآيات المرئية المشهودة والآيات المتلوة المقروءة ayoyin da muke gani sama da ƙasa halittarmu dabbobi dare da rana arziki rayuwa mutuwa iska Allah ce duk ayoyi ne da farko ce lil mu'mini ne bai ce liqaumin yuqinun lokacin ce liqaumin da na ce tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq wannan qur'anin da ke ba da labarin ɗancin ayoyi shi ma ayoyi ne na Allah muke karanta maka da gaskiya za ka ga ayar da muke gani ga ido ga kuma ayar da muke karantawa a littafi sai ce fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minu da wani hadisi da wani labari za su ba da gaskiya amma su ba da gaskiya da Allah da ayoyinsa ba yana nuni ga waɗancan ayoyin da suke sa a imani da waɗannan ayoyin da suke sa a gane Allah kamar yadda a wata Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masaliya تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله كينا القرآن شينيني ahsanul hadisi kaga wanda ya ce maka shi fa bi ayi hadisin hadisi ake nufi sai ka ce sunan kuma Allahu nazzala ahsanal hadisi don haka hadisi ma saukar da shi Allah yi sai mu tafi a hakan Qur'ani da hadisi da mun duka wahayi ne to amma nan hadisi ayoyin Allah ake nufi to sai Allah ta'ala ya fara zargin waɗanda ba su gaskata ayoyin wailul likulli afakin afi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يثني عنهم ما كسبوا شيئا ولا اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم ويل لكل أفاك أثيم halaka da azaba da bone sun tabbata ga kowane makirin karya a shirin miliyan zuri ya suna ayatun da wanda yake jin ayoyin Allah su tula ana karanta masu su sun mai yusufu mustakbiran sannan ya dage yana mai girman kai ya aiki da su ka Allah ya suma kamar ma bai ji su ba a bashiru da azabin ali irin wannan kai masa bishara da azaba mai raɗaɗi wannan ba karamin abin tashin hankali ba ne nan fa ba Allah yana magana masu kau da kai ba su saurara ba ne yana magana wanda zai zo wurin tafsiri yana magana wanda zai kunna rediyo ya saurari alƙur'ani yana magana wanda zai ɗauki alƙur'ani ya karanta ya fahimta ya smaru ayatin lahi tutla alaihi sun mai sirru mustakbiran ya zan ƙur'anin da ake karanta masa bai hana masa taurin kai ƙur'anin da ake karanta masa bai hana masa saƙon Allah ƙur'anin da ake karanta masa bai hana masa cin haram ba ƙur'anin da ake karanta masa bai hana masa aikata bid'a ko shirka sau da kana ana magana da waɗanda suka sani ne amma suka tashi sani Allah ka kare mana da shi wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa alati irin wannan idan ya san wani abu na ayoyin mu sai ne shi abin izgili ulaika lahum azabun muhin waɗannan suna da azaba ta wulakantarwa فتقربون لك في درجة تأجين الله قربون لك الله في درجة كلا ولا كان تأجين كيف كان شر ولا كان من ورائهم جهنم وتجهنم نانا أقبل أنا بمعنى الأمام ضد هيك التحرير والتنوير الإمام ابن عاشور رحمه الله يكتب شيء بيدعو ترى يا ذا وراء تداو أمامه bai daina cikin al'adudad kalmomi masu ɗaukar ma'ana da kishiyarsa ba alaƙul da hannun wa ra'ayin jahannam ana nufin jahannama na nan tana da su sawa'un bayan su kake ko a gaban wala yi wani hannun ma kasa bu shai'a Allah ce duk abin da suka yi tsawurwurin su suka aikata shi kowane iri ne ba zai wadatar da su ba don haka sun tara kuɗi kuɗi ba zai amfane su ba sun samu lafiya lafiya ba ta amfane su ba sun samu mulki mulki bai amfane su ba akwai tarin ilimi ilimi bai amfane su inda duk mutum ya da azabar Allah to ba sauran abin da yake da amfani da shi wala mattakhadhu min dunillahi awliya haka duk abin da suka rika bayan Allah a matsayin abin gidinta wanda kake shine waliyinka mai gidanka shugabanka sarkinka malaminka in dai ba bisa hanyar Allah yake dora ka ba to ba zai amfane ka ba walahum azabun azim suna da azaba babba haza huda Allah ce doka shirya wannan ita ce shirya cewa a koma ma Allah da tafarkinsa a kauce na shaitan da tafarkinsa wallazi na kafaru a ayati rabbihim waɗanda suka kafirce da ayoyin ubangijinsu lahum azabun min rijzin Ali, suna da wani yanki na askabatin azaba mai raɗaɗi saboda haka ba mai samun rahmar Allah sai wanda ya saurari ayoyin Allah kuma ya aiki su kenan wannan ayoyi suna kiran mu ne da cewa idan muka ji ilimi mai amfani to mai aiki da shi idan aka karanta mana ayoyin Allah mu yi kokari kuma mu dabbaka su Allahu allazi sakhara lakum al-bahr lakum al سخر لكم البحر لتجري fihi bi amrihi لكي يلفلك فيه بأمره ولكي من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allahu alladhi sakhkhara lakum al-bahra Allah shine wanda ya hore maku teku mai al-fulku fihi bi amrihi saboda jiragen ruwa su gudu a cikinsa da umarnin Allah da horewar Allah babu abinda zai nutsar da su in ba wani ikon Allah ɗauke ku su ɗauki kayanku na kasuwanci su yi safara da ku da wata ƙasa zuwa wata ƙasa da horewar Allah wali tattago min fadlihi kuma don ku nema daga cikin falalar Allah ta hanyar tafiye ta za ka kasuwanci na ƙasa da ƙasa alƙur'ani ne shar'anta ta yadda za ka hauce ku ka tashi da ƙasar ku ka je wata ƙasa mai nisa ka kai kayan ƙasar ku yadda ake bukata daga kan ka ɗauko wasu yadda ake bukata a nan ka dawo da su ko kuma ka hau jirgin sama ko ka tafi da mota ko ka ɗora kaya akan raƙuma da kai. kuma ka rasa yadda karka ka tafi ko menene dai idan za ka bar wani gari zuwa wani gari kai kasuwanci su kai abin da Allah ya shar'anta wala allakum tashkurun kuma da ku gode ma Allah da ya hore muku Allah ya ba ku lafiya ya hore muku bambancin abubuwa yanzu da a ce duk abin da ke a Najeriya shi akwai a China da bai amfanin tafiyar China amma a China akwai abin da ana bukatar shi nan Najeriya ka aike kan musu kuma suna nan suna samun a bada shi sun fi wayo suna samun shi a raha wani ma muna da shi din su tafi da shi can ba su da shi su sarrafa shi su dawo mana da shi ne su sai da mana da tsada yanzu kwame kun san kwame ko iccen murna wanda yake fidda sansami ganye na kuka yana da 'ya'ya waɗannan 'ya'yan in ka fasa su ne za ka samu kwame kwame jari ne abinci ne kuma magani ne kuma mai gina jiki ne sai 'yan china su zo najeriya inda aka dasa wa'in da itacen ko inda suke a kira a ba su su tafi ƙasarsu su sarrafa za ga gwangwani su zo sai da mana haka suke mana ga tsamiya haka suke mana ga mangoro haka suke mana ga lemun zaki haka suke mana ga lemun tsami yanzu kwalba za ta ɗauka ta lemun za lemun fa a nan najeriya amma can za a je a sarrafa shi made in china made in prc people's republic of china kamar su ɗaya da mutane wani E, eh, su da mutane masu ƙoƙarin juya kasuwanci haka ne alan sira suka ba su kuke zuwa kuna so kayayyaki muna da masaka a kaduna a da kaduna textile duk abin da ake a china yanzu da mun inganta ta ta hanyar samar da wutar lantarki ta hanyar ba ta tallafi ko rance ko menene da yanzu tana nan tana saƙa mana abubuwan da muke sawa ba babu buƙatar da kuma kasa muna da irin ta a shaka ina fito muna da wata a kudu a kayan wajen lagos da badun amma sai muka rafa shi muka bari yanzu sai dai mu tafi mu yi safara kawo mana sai mun hada da yaudara idan swiss ta fito da yadi, mai kyau mai kwaliti ya kama dala ɗari biyu yaji sai mu a shani sai a mana na dala biyar irinsa a kama saskaci ya yi kyau kamar sa sai mu zo mu kayar da farashi mu karya wancan ɗan kasuwa mu karya wancan kamfani ba bamu da namu a nan gida to kaga hikimar Allah ce ya zan abin da muke bukata yana wata ƙasa wani abin sai mun kai saudiya wani abin sai mun kai dubai wani sai mun aika ingila wani na ƙasar japan muke so wani na misra wa haka su kuma suna da bukata da namu amma da yake lalata ta yi mana yawa sai zanto abin da ake bukata gare mu ba a samun shi saboda ba mu damu da mu fitar da shi idan mun fitar da shi ba mu damu da mu inganta shi ba idan mun inganta shi ba mu damu da mu ci moriyarsa duk abin da ke cikin ƙasa arzikinmu ne yanzu duk arziki da ke shimfiɗe a zamfara na gwal da sauransu ba amfani da shi saboda ne saboda sai dai kunnu wa'inda ke da bukata su je su tsara su nakasa shi su sayar da china su kuma je su sarrafa su shiga kasuwar duniya amma da hukuma ta kula da shi wani abin haushi ma da mamaki shine duk wani arziki ba mun fetur ba in kai kokarin ka haƙo shi doka ce gwamnati ta taimaka maka wannan fa kayan al'umma ne wanda ya kamata gwamnati ta yi fitar da shi kuma rashin tsayuwar gwamnati ta fitar da shi a ƙasa ta amfana da shi yasa ya haifar da fitinin tun da yawan masu nazari na ganin daga cikin fitinun da ke muke fama da su a yankunan nan namu akwai rikicin haƙar zinari da gwamnati yadda ta killace fetur take fitar da shi haka ta killace sauran amfanin ƙasa da muke da shi da wannan matsalar ma ba za a same ta muradi shi ne akwai da ana bukatar su ga yanzu misali da fatun laye aka gina masallacin izala na abuja sama da naira miliyan 400 idan za mu iya tara fatan naira miliyan 400 kuma kace 'yan ƙungiya guda ne suka tara 'yan izala ko in izarar ba duka suka bayar ba in gane wani ya ba malaminsa wani ya ba makaucinsa wani ya ba gwaggonsa ko innarsa wani ma ya ba barunjin da ya gyara masa wa'inda suka ga dama kawai idan za mu iya ba da fatan miliyan ɗari fatan nawa ce za mu iya fitarwa kasar waje mu a matsayin al'ummar najeriya a duk shekara wannan fanarren yanayi sana'ar rana guda to idan da wadanda ake ci kullun tsakanin shanu da tumaki da awaki da raƙuma da sauransu fatun sunan inda za mu da su ake takalmi da su ake jaka da su ake wannan hannun agogo da su ake abubuwa da su ake bel babu da kamfani ɗaya a najeriya sani na wanda ke sarrafa waɗannan abubuwa ya fitar da su yadda bai kamata takalmin fata sun fi komai daraja yau sai ka iskuta kalmi za a sai da shi naira dubu ɗari uku ta kalli wa abin nan ƙafa ɗaya naira dubu ɗari uku saboda yana da fata fatan rago nawa fatan rago ta nawa take akwai sauran fatan namun daji irin su damisa irin su mafi ko duk akwai su fatan da kaɗai mutum ya ba da ita jirai kusan jirai ko ƙaru ƙaru mu a kwamfashin karo da jirai a nan sakwato amma da jin mai musu bugu guda tun da duk da itatuwa ake fitar da su to karo ko karo karo ko karo kadai inda za mu tsaya mu noma shi wanda duniya ke bukata yawa gari shi shi ko duk abin da ke da alaka da gwamnati da shi ake yi sau da akwai kamfanin da in kana iya ba shi nan miliyan dubu biyu duk wata zai zo ya tsaya a kanin kudala dubun damu da wani. da auduga aka gina najeriya audugar da kakanninmu suka nuna yau mutane nau ke noman auduga sai eh, ba laifinmu ne yi kaɗai ba har da laifin shugabanninmu domin suna zuwa suna ganin wadda duniya ta ci gaba amma ba su yi ƙoƙari su kama na wannan ci gaba yanzu noman da mutum guda ke yi a china sai ka tara ƙasin ɗari ba za su iya yanka a najeriya sannan fili bai wuce girman masallacin nan ba mutum da iya noman da a baka eka guda baka iya yi saboda ne da kai hanyoyin ya zaman ne yanzu yadda ka san ana gidan sama hawa hawa haka ake gona yanzu karafa ake sawa a inganta a sa wani abu kasa a sa kemikal a yi waye waye ita kanta kasar yanzu an daina wannan wai na duke da ake yi akwai feshin da za a yi na gona duk abin da ba ka shuka shi ba ya fita sai da ka ba buƙatar noma abin da ka shuka shi kaɗai ne dama mai ma'anar noma. Sassane ku. cire ciyawar da ba a bukatar to in kai shi gaba wannan chemicals din kaga duk an samu ci gaba amma shugabanninmu suna zuwa suna ganowa kuma suna ware kuɗaɗe don wannan lamarin amma ya ware miliyan dubu uku ga jiha misali ko miliyan dubu talatin ga gwamnatin tarayya to duka logistics za su kare shi za a sai madarar tiket. shi da pamphlet da da honorable minister ko commissioner za a kama first class a ba su yan sakon na kwana arba'in da biyar a yi wannan a wancan kan a dawo wai za a je dubo yadda ake noma a hungary ko yadda ake kiwo a holland ko da za a dawo kudin sun kare kuma ba damu ba damu bukatar ke so matsalar mu duk galibi matsalar shugabanci in ba ka ba mutumin karkara in za a taimake shi me yake so da ya noma mun samu gwamnati wadda tana da muradin kawo tallafin noma ina ji in za mu yi ma gwamnatin nan adalci ba a taba tarihin najeriya gwamnatin da ta ware ba noma irin kuɗin da wannan gwamnatin ta ware ba ko an taba samu amma tsakani da allah su isa ga manoman na matsala take shi ne shugaban kai kuɗin namu ne ba alfarma kai ba don kace mana ga kudin kawai sauke nauyi ne kai to amma a kone namiji ta kanka bayan ka ware kuɗin saboda noma ka ɗauki matakan da za ka tabbatar da kuɗaɗen nan sun isa wurin manoman kuma manoman na gaskiya ba manoma na kan takarda ba ba ja shugabannin manoma 'yan boko wanda abuja suke zaune ba cikin ac kuma idan ana su kuɗi suke ga manoma abu ne mai wuya ba da wuya akwai doyin da sun gwada an yi wata gwamnati baya a zamfara ina jin gwamnati ne rima su har kofar gidanka ake isko ka Alisa, fa abinda kake bukata a jami'a ba bukatar ka kofar gidanka karkashin wani shiri ko zakarar da zunan shi ko za ku zai ko wani su suka sani abin da ta so in ce shugaba ba wai kawai ya ware kuɗi shi ne alhaki ya ba central bank governor ko minister of finance ko minister of agriculture manda ku je ku yi kaza ba shi kaɗai ne kawai ba abin da yake Allah da kaje shine ya tabbatar da an aiwatar da manufofin alkhairi da aka shata to gwamnatin Buhari tana da manufofin alheri da yawa amma ta yi nufin tsayawa ta tabbatar da ayi aiki bisa manufofin manufofinsa nan ne muka samu matsala shi yasa waɗanda suke amfani da tallafin noma galibi ba ma manoman ba ma in yankin noma ba ne domin noma na gaskiya yana arewa to yan kudu sun ci sun cin moriyar abubuwan da aka ware saboda noma to don me don babu ba babu yin al'i e, monitoring na evaluation wanda ga kowane harka shi ke sa a gano daidai a ci gaba a gano kuskure a gyara amma ka daina na faɗi a baya ko yanzu ranar da ta rage ga isa shayar ba a makara da gyara bayan ana amma mun san cewa inda aka tasar ma ba abin da aka gaban hukuma yanzu ban da karfe shi yasa digital imam da ya tashi sai ya musu bugu tsakiyar kai ce kan ku yi zaɓe ka san ba abin da ke kada hankalin su kamar wannan <laughs> bai ya taimaka za cikin rikici ana ta surutu to wai abin da ya faɗa daidai ne ko ba daidai ba ne ko daidai ne ko ba daidai ba ne akwai buƙatar gyara gwamnati tana buƙatar gyara yadda ake tafiya akwai matsala ya zan kawai abin da ya dame ku shine ya fati zai yi nasara ya za a tsaye da 'yan takara ya za a ci a wuri kaza ba shi bane maslaha al'umma a zauna lafiya a samu wadatar abinci a samu yalwar arziki a yi empowerment empowerment ma na gaskiya don a nau'kan tunani duk da economics da ke ba wani professor economics na zaune gabanin yana jin shi kullum yana kwashin baki gidan rediyo ni abinda a kan fahimta ka yi abinda za a iya quantify ɗin ko evaluation. misali ƙasa tana cikin talauci hukumar ƙidaya eh, ta tabbatar da cewa kaso ka zane 'yan ƙasa da cikin talauci a shekarar 2022 sai ka ce to zan fito da wani program wanda bayan na kare ki za a auna sai a gano kaso na yaron guda kashi 20 ɗaya misali hukumar kidaya ta tabbatar muna da ya ke kira international bureau of statistics ko NBS mbs ta tabbatar mana cewa kaso 35 na 'yan najeriya na cikin talauci ta fito da program wanda bayan karewarsa ko da za a sake duba za a iska yanzu ya dawo kaso 20 suka Sha 15 sun yi arziki a ku da allah da raba 5,000 akwai mai arziki إن كتبت الردمون دي ربيت من الكتابة دي وصل للسلس عارف كده سابقه من الزلمة سابقه حيث يميزي سابقه جنزوا عزين دي فارو جيل سالي داوي سابقه تباني كوي خسن قالي بيزو هنا جيري يعني كككك بابو جا كان كراون اللي حيث تسيرا ونيرا كده سيتكو ما نيرا الدمون أنا ما صلاتي أكدو أكسيرا تبير أدو نيشي أشيكا أصومنا بداو قوم دمو قوم أكد يكتفاك علي حتى بك شاروها ده زوق وباس to kaga mai kankara ba fa laifi ne yana da su fahimci wannan mai kankara da sai da su dubu goma ba laifi ba diesel ya siya ko fetur ya sa injin ya tada shi awa goma sannan ya samar da kankara to na sun sai ramfi muradi zai a samu amma da nifa za ta ba da wuta awa goma sha shida a ɗauke awa takwas a awa goma sha shida nan 80% na masu firijin za su yi da ƙanƙara waɗanda ba su da firijin za su yi ta da sauƙi saboda ne saboda akwai competition kana sai da makwacin ka mana sai da makwacin makwacin ka mana sai da amma yanzu da gudu farki a shekara mota wannan rawun ta gidan baba sidi a sau aka ce ta kare kuma kwara ɗaya ɗaya akan naira dubu dubu amma babu saboda mutane na buƙace so a dunkule kuɗi a yi abin da zai fidda al'umma ta kai gaci abinda zai iya fita wasu daga talauci ya fi kawai a yayyafi ba sai ya yake baya da amfani ba amma baya warware matsalar da ake Allahu musta'an Allah ya wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu Allah ya hore muku duk abinda a cikin sammai da wanda a cikin ƙasa gaba ɗaya minhu daga Allah ne da wannan aya malamai suka ce duk abin da a bisa doron kasa halal sai inda Allah ya zai cire ki banda wannan misali ka shiga sintin dabbobi duk wata dabba in ka kama yanka ka ce Ya ka ce a banda alade ƙwa'ani ya hana aka ce banda kare hadisi ya hana aka ce banda jaki shi ma hadisi ya hana aka ce banda juna kullu zinabin min as-sibai wa zi mukhlabin min as-sayr aka tice da wasu amma ka asali komai halal to haka in ka koma sinsi jinsi na sutura duk sutura da kake so sa sai in ta saba wata doka ta shari'a misali ta zanta alfahari ko ta ja da ko ta yi kama da ta kafirai ko ta ƙunshi wani alami na kafirci kamar ka yi riga sai ka yi mata wata alama wadda ba ta musulunci ba kamar ka sa cross kana musulmi to wannan sai a ce a'a wannan ka cire nan da shi. in ka zo ga jinsin ‘ya'yan itace babu istisna'i duk ‘ya'yan itacen duniya ka ce sai wanda ilimi ya tabbatar da wannan yana cutar wanda wanda shi an nadiri sau da galibi itatuwa da abin da suke haifawa Allah ya ne a matsayin magani shi yasa gwargwado da kake ci ‘ya'yan itace gwargwado da za ka yi lafiya gwargwado da kake wato ɗan farama cikinka amfanin dabbobi na madara me kuke kiransu? akwai kalmar da ake amfani da ita duk nuna ai ba yogos kadai ba da duk sauran dangoginta da kuma dafaffen nama da dafaffen abinci gwargwadon da kake dan fara mutum ka waɗannan gwargwadon wanda za ka sami cuta sadaka mafi alkhairin abinci shine natural amfanin gona amfanin noma 'ya'yan itace da ganyayyaki silatar da danginsa sannan da fruit da dangoginsa su suka fi komai amfani da su to sai Allah ya ce kowane irin abu a sama yake ko a ƙasa na amfani na ku lakum don ku aka yi inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun haƙiƙa ga wannan a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu tunani don haka duk abin da yake da amfani to mu ɗauka mu amfana da shi muna masu gode ma Allah duk abin da zamani ya zo da shi kuma mu ci moriyarsa an mu muka kera shi ko muka kera a da muke farawa agogo wannan mun faɗa muku a ƙasar musulunci aka fara ta andalus wani shugaba na jin ko na rasha ne da aka yi da ya zo ya ji ƙara agogo zabura ya aka ce ai agogo ne yake ne agogo tura ba su agogo ba sai a gurin aka ce mai tsaye da lokaci ta ce yana da hankali ne aka yi san lokaci ta ka gan shi ne idan rana ta fita zai nuna kaza lokacin da rana ta faɗuwa zai nuna kaza abin ya burge ya ce akwai da za a bani guda in tafi da shi kasan mu to a da mu ke kaga abuwa masu amfani za ka duk abu mai amfani ya zo intanet dangoginta ict da dangoginsa mu a farko da ya kamata ya ci moriyar أبو دليل سود لا يكتبون وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا قل للذين آمنوا يرجون للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون نعم صالحا ترجعون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله كثير من المؤمنين سياتي مودة للسوبة سكونر ينين الله muminai su yi haƙuri da kafirai su zauna lafiya da su wannan magana ba an yi ta a makka ba ne a yi ta ne a magana ta abin da baki shi ne a makka allah ya yi ta san muminai ku yi haƙuri ko ake zalunta ko to yanzu kuma a madina muminai sun yi ƙarfi ake ko su yi haƙuri da kafirai wani shi sa ka fahimci ɗabi'a ta addinin musulunci an ce wannan ayar ta sauka ne ko akan wani kafiri ko akan wani munafiki akwai ruwaya akwai ba wani kafiri da ya zagi addinin musulunci sai da na umar ya shafi fushi ya ruga ya bi shi aka ji aka faɗa mu zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu Allah ya ce a zo da shi Umar da yake ban gan shi ba amma na yi alwashi duk sadda na gane shi in ni in shi lalle sai na halaka shi sai aya ta sauka ta intervention Allah ce kullin ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna iyama kuma ne sai hakuri ku ba su saboda su ba su ba su kaunar aljanna da haka duk abin da suke yi suna ne kan kafirci da kangara kun yi haƙuri yi a wata ruwa ya kace a'a a gazotin muraise ne a kowace rija ana kiran ta muraise an yaƙi a wurin sai abdullahi dan ubayyu shugaban munafukai sai ya tura yaro sai ɗebo masa ruwa irin yanayin da muke ana wahalar ruwa sai yaro ya daɗe da ya dawo fiye masa faɗa sai ce wallahi umar ɗan haɗabi ne ya tsaye ta duk sai an shayar da dabbobin da Allah sannan yace hmm, ni na san ayi haka wallahi ma masaluna wa masalihim illa kama yuqalu san min kalbaka ya'kulka an irin abin da laraba ke faɗi ka yi renon karen ka kai zai fara ci wato yana so ce su yan madina su suka tarbi manzon Allah suka yi masa gata suka buɗe gidajensu suka sa sahabbansa suka kawo masa abinci suka ba su gonannaki suka koya masa sana'a yanzu kuma sun girma sun miƙi ƙafafu yanzu su za su fara sha kafin nan kun bai ji bayani umar ne ji wannan magana sun sha alwashin sai ya halaka shi ya zai yi manzo Allah inji sai Allah ya ce da ladina amanu yassiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah liyajzi qauman bima kanu yaksubun Allah yana shirin sata ma wadanne irin mutane da abin da suke aikata da haka ku tsale su Allah ya ishe Allah ya isa akan su kuma Allah ya san mabugarsu ya san inda zai gama da su sura kai hakuri tsale man Amina amila na falinafsi duk wanda ya abin kwarai don kansa man asa a alaiha wanda ya munana kuma don kansa ثم إلى ربكم ترجعون سنة زوا غبين جدنكم أكي ما يتكم سوراك قوة أكالي الدين المسلمين باوني أبو يسا يشتا أياكي بسي إلا ذا أحانا الدين تكيا أما إني كاد الدين يتكبا كي كد يكي بردرك كي كافر شلك شريع مسلمين تفتك عليه شريع باتت إلا التقوى يشبه بابو a tarihin musulunci ba mu da labarin da ke nuna ana zuwa ce mutane maza ko musulunci ko mu kashe su za a ce ya ku jama'a mun zo muku da gaskiya ga ta farafe kun ganta kuna so ku ba mu dama mu muku bayani in muka yi bayani kuna so mm, ba mu so ko kuma muna so kaskata in suka ce ba su so to fa musulunci nan sama yi ku ba da dama a watsa shi sai ku ba da jirgin mu kare in su yarda da wanda sai a yi gaba sai a bar musu wanda za su kula da dare in ba su yarda ba suka ce addini ba zai tsayi ba ba wanda zai addini a nan mu garinmu ne sai ce to da ku da garin dun na Allah ne kuma Allah ya yake aiki ka ji da musulunci saboda haka in an ce addinin musulunci addinin zaman lafiya ne gaskiya ne addinin zaman lafiya ne saboda ba a yi son fina in an ce addinin musulunci addinin jihadi ne eh addinin jihadi ne saboda addini bai yadda kuma a yi masa hawan kawara ba yadda a hana shi bunƙasa da faɗaɗa ba kowa a kai dole ka bari addini ya miƙe ƙafafu to in ka yarda to lalle fa za a yaƙi sai an tabbatar da addini wal qad atayna bani isra'il ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بنيات من الأرض فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم فيما كانوا فيه يختلفون نعم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواءهم الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالم قالوا كيف كيف حقيقة من باو بنو إسرائيل للتابع من باو كنت من باو أن نبدا أنا أقول من سنترى مصري إمومي لكتابي بابو لباك بابو بنو إسرائيل سكر الثورة سكر الإنجيلة سكر يوم النبوة سيني النبوة بابو إن دأتي أن نبدا من يوم النبوة من إسرائيل سيني قلت إسحاق ومن النبي إبراهيم أجوني يا هيفا إسماعيل بإسحاق بعتبر أن نبتاجنا إسماعيل سيداك كأن نباواد اليوم قبسي أجنا أن نبي إسحاق فإن جنا إسحاق أنا أكي يعقوب جنا يعقوب نأكي إسري أشرة نأكي على أصبار الإسري أشرة يوسف ده يوم وانسر sannan nan ne aka yi annabawa masu ɗimbin yawa kullama mata nabiyun khalafahu nabiyun ba a zama babu annabi haka har aka zo ga annabi Musa bayan wucewar annabi Musa da Haruna duk ɗan gidan bazin Isra'ila ne aka yi annabi Isa shi ma ɗan gidan bazin Isra'ila إذا الله يكاش انقرون قبس يقاش عن ذلك الدنان سبيل يتجري إسرائيل سيبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت دليل بقي تسمى إسرائيل فلما جاءهم عرفوا kafaru bai da abinda suka sani ya zo suka ga shi din ne amma tun da ba ɗan gidansu ba ne ya suka kiyasta kafirci da shi Allah ya ba su annabta an ba su annabawa masu yawa amma duk in ka tattara annabawan nasu ka ɗora su a sikeli annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yi razaqnahum min at-tayyibat Allah ke mun azurta su da kayan daɗi ma'ana duk abin da ɗan adam ke so na more rayuwa Allah ya hore mu sai halaka al'ummomi da aka kesa duniya ta ja baya ma babu irin ci gaban da ba samu akwai ajaibin duniya al'ashi abubuwan ban mamaki guda goma na duniya kowane ka duba ka san cewa duniya ta yi ci gaban da ya wuce wanda muke a amma in kangara sai kangara kafirci ya kafirci aka yi wa annabi hawan heda sai Allah ta'ala ya halaka duniyar duk da abin a cikin sai ya fi da wasu ƙwarori kamar da aka zama na annabi lura بين الحكيم مصالح جماعة مثلا النبي صالح بين حكي مثلا النبي لوط بين حكي مع أصحاب الأحقاف صوص حكى مثلا النبي شعيب مثلا المدين التي وصد اللهم على العالم ممكن في كتاب أكل ذلك أما أنا زامن الناس في كتاب أكل ذلك ألا يمكن أن تقول عليه da العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يا تتراسو أكين تفسيرنا دوكا سنة نونا ألا ياتي تبنو إسرائيل لي أكبتا من ده أما متنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مو ومن الأمة تزوى إسرائيل ما ثبت له الجوجين القرآن بعد السيد ثانيه ما ثبت له أما أزام ننسو بابو كمس لأن الله وآتيناهم بينات من الأمر in ba su hujjoji na wannan lamari da haka annabi musa da annabi isa da duk annaban bani isra'il sun zo musu da mu'jizoji masu bayyana cewa su fa yan aike ne daga allah amma salatu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm ba su yi saɓani ba sai bayan da ilimi ya zo musu saboda haka yahud ba irin kirista ba ne kirista sun bata ne bisa kuskure ba ganganci ba amma yahudu sun mace ne bisa kangara da ƙin Allah Allah ya za ka yi haka ba haka muke so ba ya za ka ba da annabta ga gidan Ismail ga gidanmu nan aka saba da ita Allah ya ce bagiyan bainahu saboda ta'addanci tsakaninsu إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة وبنجد كان شرهم كنت أتكان سرانا القيامة فيما كانوا فيه يختلفون لابن السكة في السنة بأسابان بالبي قومين الله يوصف ثم السكة تنسيت ألا تعالى ذي كما ثم جعلناك على شيئة من الأمر ألا يتسلمك سنياك أكون قودبي na أكون akan wasu dokoki الأمر don haka muka baka shari'a muka baka alƙur'ani wanda ke ɗauki da hukunci hukunci fattabi'a ka bi shari'a wala tattabi'a hawa allazina la ya'lamun kada ka bi masu rayukan waɗanda ba su sani innahum lan yughnu anka min Allah shay'a su ba za su wadatar da kai da komai daga Allah wa inna zalimin ba'dhum awliya'u ba'd kuma hakika azzalumai tashi su mutu sai tashi dai والله ولي المتقين الله كما شيني مجدئين ما ستك أوا ما تطور الله ذاك وانا آية كان لنا من السوى جزارة أمبر شريعة الله تزعل سوزوش كالمثال دو تدو كادبا الله يسو كده إتبا أهواء فاتبعها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون kuma sai Allah ya tafi ta masu yin dokoki da shari'o'i da cewa la ya alamu ba su da masaniya ba su da ilimi saboda ne saboda sun san yau da jiya ne ban san gobe wannan yasa duk dokar da adam ya yi ta kafin ta kai shekara goma an fara koke da ita an fara kuka a kan an fara cewa a zo a yi amendment 1999 constitution as amended to za a zo a yi wani 2020 something constitution kuma da wasu amendment in tafiya ta tafiya tafiya sai ce kai duniya ta canza duk a yi jifa da shi a yi watsi da shi a yi sabon fil kuma inda soja za su zo za su ce wannan na 'yan demokuraɗiyya ne bai mara ke wasu goyi su yi nasu in suka ɗaga 'yan demokuraɗiyya suka zo su ce wannan kuma ya yi tsauri na soja ne su ba su canza inda duk da sojan da demokuraɗiyya za su kau wani tsari in ya zo ya nasa shi ma za a dawo daga baya a ce ana bukatar amendment sai ta duk shekara uku hudu za ka ji an fara magana canza constitution saboda ne an fara samun wahalhalu a kan wasu dokokin da dan adam yayi saboda bai hango wani abu ba to ita ma dokar Allah haka take ba haka take dokar Allah doka ce da basanin jiya da yau da gobe da har zuwa ranar tashin kiyama yayi ta saboda ka ba abin da ya koyo gare shi haka Allah ta'ala yake wa inna zalimin ba'dhum awliya ba'd azzalimai majidin juna ne to da ka za su yi ta kokarin a taimake su akan tabbatar da tsarurruka irin nan ba na Allah wallahu waliyul muttaqin mummunai kuma masu takawa Allah ne majidin to da ka dokar Allah ne kamata su wanda Allah ta'ala yake inna ma waliyukum الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وأن Allah الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن وليي الله الذي نزل الكتاب إن وليي أكثر من قال أني ولي وجه كلا شين الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ملائكوما أبين السكتين lokacin دا أكا tambaye أه، هؤلاء a كانوا يعبدون kanu ya كون يزكى mushrikai ku قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنين سوراك وليتك جئنت بيي أورم ما تقورون الله أورم مريد قال الله ba su bin kowa in ba Allah duk wanda kaga sun bi to sun bi shi ne don ya sadar da su ga Allah bayan suna da matabbaci suna da tabbaci suna da yaƙini na cewa shi ma mabiyan Allah ne ya san Allah ma mabiyi to zuciya ne ba Allah ya hada basairu lillah wannan alqur'ani hujjoji ne ga mutane wanda ke sa ka yi basira kwakwalwarka ta buɗe ba abin da ke buɗe ƙwaƙwalwa kamar ne كما القرآن شيء سأل كراش بصائر نحن هجوجي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قد جاءكم بصائر من ربكم وهدى ورحمة إيه قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بها فيه أنا إلى الآن في سورة الأعراف التي وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي in ba a yi maka wahayin in ba ka zo musu da ayar da suke so ba sun ce to ka dawo ta da ƙarfi mana ka ƙago ta ka dai mana yadda ka ce ma ma ilayya ni ba na jin wani abu sai abin da aka mana wahayi da ubangiji ya ce haza basair min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqawmin yu'minun saboda haka alqur'ani hujjoji ne Allah baya saukar da shari'a ba da hujja ba ka duk abin da Allah ya na doka yana da hujja sai in kai baka tsaya ka kwantar da hankalinka dokokin Allah tun kafin bayyana alƙurani hujjoji ne annabi Musa ma abin da Allah ta'ala ce ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون هناك الدين اي بصيرة الدين أيك هنكليني إن كجم سنياتي مكة الدين با أيك هنكليني با تشي جاهليني domin abin da ba aikin hankali ba aikin hauka ne amma hankali irin na masu imani hankali irin na masu basira hankali irin na masu ilimi ba hankali na wawaye ba in ka zo da abin da hankalin ka ɗauka alalin kai wawa ne wannan hankalin ka hankalin naka ba aiki da shi Allah ya ce أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعل رزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يجعل رزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم اقترف السيئات ko masu ƙago makansu miyagun ayyuka masu yawaita zunubi suna tsammanin an naj'alahum kallazina amanu wa amilus salihati sawa wasa da su da masu imani da aikin kwarai iri daya yanzu barawo ya yi daidai da adili mai gaskiya ya yi daidai da makaryaci adili yana daidai da azalumi. mai ilimi mai aiki da ilimi yana irin ilimi wanda baya aiki da ilimi amma su ballazi ne tara a wani suka yawaita ayyuka munana kuma suna tsammanin mu mai da su da su da mutanen kwarai abu ɗaya ba zai yi ba ne azumi da wanda baya azumi suna zama ɗaya mai sallah da wanda baya sallah suna zama ɗaya mai zuwa karatu yana ɗaukar ayoyin Allah da wanda baya zuwa suna zama ɗaya ba ɗaya su ba to Allah bai taɓa daidaita na kwarai da mugu Allah ya suna tsammanin mu mai da su sawa'an mahyahu wa mamatu a rayuwa ko da abutuwa mu mai da su ɗaya ba zama ɗaya ba a rayuwa daraja su ba ɗaya ba a mutuwa ma daraja su ba ɗaya malaman suna suna ta bayyana na wa na humul jana'i in kana sun gane malamai wa'anda Allah ya saba maka ga al'umma kamar bari ki sun mutu kaga iri yadda al'umma za ta yi tururuwa har a rasa matsokar tsintsiya ga gari ana da na'izin من يقبل يمين يقول هكذا عند الأمر ذي فكر كامة شين يقول كل اعتكاس القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين من ذاك ذا متعلي تلكي ثم بنتا بني ألا اتفاء ما يحكمون عبد الله سيه كنت يا من النبي كاو وخلق الله السماوات والأرض بالحق Allah ya halitta sammai da ƙasa da gaskiya ko kuma mu bi fassarar malamin mu Sheikh Abubakar Gumi خلق الله السماوات والأرض بالحق Allah ya halitta sammai da ƙasa da abin da an nashi mallakinsa bai ara ga kowa ba bai kuma kwaikwaya ga kowa ba wani tuzga kullu nafsin bima kasab kuma Allah ya sammai da ƙasa ne don za a zo a saka da kowane mai rai da abin da aikata wahum la yuzlamun kuma ba za a zalunce su to da ka sama da ƙasa gaba ɗin suna jiran hisabi mu ma halittu muna jiran mutuwa da hisabi kun ba yan mutum da za a yi hisabin hisabin da labur da sai an yi shi idan aka yi shi kuma na ƙwarai za su kama hanyar aljanna miyagu za su kama hanyar wuta Allah kai mana kariya za mu kwana a nan saboda lokaci tambayoyin da aka turo ba su da yawa bari mu gamsu zai ce na alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gafarta malam almajiri ina da tambaya akan azumi mutum da ake bi azumin shekaru biyu saboda uzurin juna biyu da kuma shayar shin za ta ciyar ne ko kuma ramawa za ta yi wannan tambaya tana yawaita kowane ramadan kusan ma dai kullum sai an yi tambaya to bari in bayyana muku da lamari. a cikin bakara da Allah ya wajabta azumi ya yi rangwame ga jinsi biyu na mutane jinsi na farko su ne waɗanda ba su iya shiga watan azumi amma za su iya shi daga baya kala ta alaƙi wa in kuntum marba au ala safarin fa iddatun min a ukhra in ba ku da lafiya ku ranka daga baya mara lafiya ba wani kyan zai ba au ala safarin kun kuna tafiya baka fi ba dawowa gari ba sai Allah ya ce surabka Allah fa ka na biyu su ne waɗanda permanently ba za su iya ba permanently abili kamar tsoho talaka wa alal ladina yutiqunahu fidyatun qamus waɗanda yake tsananta masu wahala yana nufin tsofaffi wanda tsufan ya riga ya kankama su kuma su ciyar a madadin za a ba su kaga kashi biyu kenan ko wannan ba su iyawa yanzu amma za su iya ranka sai ka ce su sha yanzu saboda uzuri su ranka daga baya waɗannan dindindin ba su iyawa sai ka ce su ciyar Allah bai magana mai ciki da mai goyo ba da mai ciki da mai goyo na za mu sa su kari da Allah jama'a bangaren <laughs> matahiyi da mara lahiya ko bangaren tsofaffi da ba su iyawa har abada ina ga da wannan mani na amsa wannan tambaya bare ce malam don Allah ka shiga ce ta addu'a Allah ya fi karɓa musamman idan kana cikin tsananin damuwa da firgici don gudun togarta bisa da gaskiyarka da lokutan da ya dace da karɓa addu'a akwai addu'o'i na damuwa akwai addu'o'i na fuskantar maki akwai addu'o'i na firgici da fargaba duk suna na cikin hisnul muslim sai ka yi kokari ka same shi amma idan wasu makiya ne suke fargaba to zan baka take ta addu'a ita ma tana cikin ilimi اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نهورهم وكما اللهم إنا نجرأ بك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم وكما كتب اللهم اكفنيهم بما شئت Allah ka isan min gare su da abin ka idan damuwa ce ta yi maka yawa ila ko abubuwa كتاب السنة تدامك فتي هو الله الله ربي لا أشرك به شيء هو الله الله ربي لا أشرك به شيء إذا بعيني يبقى من تشير كتابة عن كبير فتي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك إذا مصأوى ربا والنبا كلمه النهي المسلم insha Allah za ka kama doyin da za su makaranta. amma zan ba mu nakali mai muhimmanci duk wanda akwai wani lamari a gabansa wanne da tsoro ya fi karfinsa sa'un jaraba ce ga ɗalibi promotion ne ga ma'aikaci fitowar gratuity ne ko pension da retiree a'a isowar kaya ne wa'inda aka yi oda daga ƙasar waje ko daga cikin gida ana tsoron 'yan custom Ta duk wani lamari wanda yana tsananin damunka ka riƙe muridin la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billah ka bayar da shi abin firarka ka bayar da shi abin taɗinka safi da yamma dare kana kwanci kana jinkir kana kana tafiya insha Allah wannan abin ya kusa kawwa Allah mana muwafaka abinda makaranta daidai Allah karɓa mana in mun kuskure Allah yafe mana wannan wata da muke cikin Allah ka azurta mu albarkarsa ibadun da muke ciki Allah ka hore mana sauke mana Allah kuma ka karɓa mana mun riga mun buɗe asusu mun faɗa muna mai nisa ko wani minti uku zuwa biyar muna ganin wani abu yana shigowa cikin asusun kaɗan kaɗan to wannan alama ce ta cewa lalle akwai alheri cikin mutane amma dai har yanzu abinci da sutura akwai bukata ku sani sallah muka kuma akwai marayu bayan Allah na san gida guda inda akwai marayan talatin ni na san wanda gidan marayan talatin akwai masu goma akwai masu kafa, akwai masu kasa daka akwai masu sama da haka to kuma duk lokacin da ka tausaya ni maraya Allah zai tausaya maka kuma generally gwargwadon wanda mu a matsayin al'umma muke tausaya ma masaraunin mu gwargwadon wanda Allah zai tausaya mana yayi mana damuwar da muke saboda haka muna fatan mu ga an kwararo da tufafi mai sabo ya kawo mai wankake ya kawo wanda yake da babba ya kawo wanda yake da ƙarni ya kawo na maza a kawo na mata a kawo za ka mu kawo na mu kawo na iyalanmu mun kokari kwana goma su ba mun samu uku yanzu ba, sau da ka rana wata yau za mu rufe ubangiji Allah ya mu muwafaqa wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk